الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا ينينا شاشدة أتمنى وتا من البركة na Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da shi ma sha shida ga uku dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci mai albarka <clears throat> wanda aka sani da ashek abubakar gumi da ke mariri a titin mai dubu